بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا العرباء وتن جماد الأولى ينادفانا إشرين دترى ألف أريه تبدأ أربعين دبيو هجرية كما يوم شاء أخوة وتن دايا شكرة تجوي بيلا إشرين دايا ميلادية Allah ya haɗa ma wannan masallaci na Ihya Sunna da ke unguwar bammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na Dala cikin birnin Kano a nan Najeriya tare da manyan malamai kamar yadda muka yi bayani akwai shehin malami a Sheikh Salih Yaqub a Sheikh Salih Yaqub Abu Anisa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan ƙasa wanda ya kammala digirinsa na farko a jami'ar musulunci ta madina a tsangayar hadisi sannan kuma ya karasa ragowar karatunsa a kasar uganda a jami'ar musulunci ta kasa da kasa ta uganda kuma ɗaya ne daga cikin limamai na masallacin almana da ke cikin garin kaduna kuma malami ne a sashen koyar da addinin musulunci a jami'ar ahmadu bello da take kano kuma fitacce ne akan abin da ya shafi ilimin kimiyyar ganin wata da abin da ya shafi sararin samaniya da alƙibla da lokutan sallah kamar da muka sani yana cikin tabgar dumu-dumu tare da kwamitin da ke karkashin mai alfarma su musulmi allah ya kara mata lafiya ita da shi akwai sheikh nasir abubakar salih imam wanda yake shi ma ya yi almajircinsa a madina a tsangayar hadisi a jami'ar musulunci ta madina kuma shugaba ne na rukunin makarantun ubayi ka'ab kuma libabban limami ne juma'a a masallacin ahalus sunna da ke unguwar mu'azu a can kaduna kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamiti na ganin wata sai na kusa da shi kuma fadilatun shekhi diktor abdurrahman sani akubu abdurrahman sani akubu ya yi digirinsa na ɗaya tare da mu a kulletul hadith a jami'ar islamiyya ta madina digirinsa na biyu ma a madina a ɓangaren aƙida ta na kuma a madina bangaren akida shi ne dai yanzu mafi kusancin dawo almajiran da suka da daga madina don har yanzu bai cika sati uku da kammala karatunsa ya karkata fayar ɗinta ya iso wannan kasa ba dan gidan malam sami yakubu zaria shugaban izala na zariya shugaban ahalin sunna na zariya ba zan faɗi ɗaya sifar ba <laughs> gidan izala ne kuma daga nan shi a fito allah ya kiyaye a <laughs> ah, yanzu bangaren sunna din ne insha Allah Sheikh Dr. Abdulrahman Tani Abu akwai Sheikh Malam Saleh Bunyamin ah, ɗaya daga cikin suma ma almajirai da suka yi karatu a jami'ar Azhar ta Masar kuma a yanzu haka limani ne a masallacin mazaf da ke ƙofar ruwa kuma malami ne a majalisai da kuma larcinci na addinin musulunci to a takaice a gurguje muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma da sunan Allah muke kaddamar da malam Saleh domin ya ba mu takaitaccen guzarin da yake tafe da shi kuma daga nan sai mu tsunguma mu je a aikace zuwa fili mafi kusa domin ganin irin tasirin abin da ya gaya mana wanda zai gaya mana cewa yau da gobe ne insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma bayan mun je mun dawo akwai ɗan ƙarashen jawabi da watakila za a gabatar da shi a masallacin tirayim a lokacin mu da za mu yau ko kuma karatunmu da za mu yau insha Allah tabaraka ta'ala wanda suke nan muke tare da su fallahi alhamdu ta yi mu wanda kuma la'alla wani uzurin zai hana ku tafiya to za a bibiye mu a shafinmu a pejinmu na facebook wanda aka saba ganin karatunmu na muwatsa da sauran karatuttuka شيخ صالح فلتتفضل مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da mukaddima mai tsawo ba saboda yanayin lokaci za mu yau muna 29 watan jimada al'ula shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in biyu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da da ishirin mai meladiya a kama yadda mai gabatarwa ma abubakar abdulsalam ya faɗa ɗan takaitaccen jawabi ne ba wai wa'azi ba ne a kabin da ya shafi ganin wata a ina tunani wata in ban da yanin yadda muka samu kanmu a ƙasar nan ba abu ba ne da za a zai a ce sai na yi lecture a kansa ta yi bayani ya yake tafiya da sauransu ya kamata ya zama tafiyar rana ai tafiyar wata da tafiyar rana abu ne wanda yake sananne ga 'yan musulmi uwa musulmai saboda a yanzu inda za a tambaye mu a nan masallaci misali ina rana take yanzu ina rana tana ina ina na ga nuna nan ka ce yamma ina yamma yawwa tana yamma ta kusa mai faduwa karfe nawa ta fito yau ko da ba mu san ainihin time din da misali in awa da mintuna ba za mu san cewa bayan sallan asubahi ta fito tsakanin shida da wani abu kamar mu a kaduna yau ta fito karfe shida da minti hamsin da biyu ina gani a kano ma haka don kano da kaduna yanzu fitar rana ba bambanci saboda ranar ta koma ta kudu to ta fi kusa da kaduna a kan kano asali ya kamata ta fara fitowa a kano amma inda take a yanzu ta koma kaduna to sai ka ga fitowar rana da kano da kaduna ya zama ɗaya saboda yanayin inda rana take a yanzu to ta fito yau kowa ya sani bayan sallah asubahi ko yawwa ga kuma yanzu ga sanan me to kaga abu ne wanda yake a zahiri ba bukata sai maka wa'azi wata ta rana ta fito lokaci karfe ah, shida na yamma na safe kuma ga sai yanzu ta kusa faduwa kullum mutum dama abinda yake gani yau da kullum za ka ga da jayayya a kansa bai da matsala a kansa kisa kullum ana magana lokutan sallah nikan buga misali da sallar magariba har yanzu baka samu mutum biyu suna sabani akan sallar magariba ba shi yasa za ka ga da dariƙa da izala lokaci guda suke sallar magariba me sirri saboda abin da ya shafi rana a zahiri take common man ya riga ya san tafiyar rana in ta faɗi ya sani in bata faɗi ba ya sani idan da aladar zai zo ya kunna makirfan zai kira sallah mace a gida ta lega ta garara za ta turo yaro ruga ma zaka gaya ma ladan game, ga rana ba ta fadi ba ta gara kira sallah saboda ba ya bukatar wani ilimi shi ya yasa tsakanin izala da dariqa babu babu bambanci ba sabani ina ake sabani inda ake buƙatar ilimi mu kuma arewa ba ma girmama ilimi shi ya sa zaka ga ana ta sabani sallan azhar sallan la'asar. sauran salloli da ke bukata sai ka guda sai ka yi kaza ka yi kaza to haka shi ma fitan tafiyan rana da wata abu mamaki yau kamar yadda wata ta fito a rana kamar yadda muka faɗa ta fito karfe 6 da minti 52, wata kuma ya fito yau karfe um, 7 da minti 3, bambancin su minti nawa kenan minti sha ɗaya ko wannan hamsin da biyu wannan kuma da uku bakwai da minti uku sha sha ɗaya mumta ka ga bambancin fitansu kenan amma inda za ka tambayi wani yau karfe na wata ya fito ba zai iya sani ba yanzu watan ina take na tambaya ina rana take kun ce ga sanan ta kusa fasa da ta fita za ka ganta ina wata yake yanzu eh na yana tana ina a sama a saman a ina sama <laughs> saman yana da yawa to kaga wani abubuwa duka abubuwa ne wanda ya ba mu san ya Sa za a ga wani ana gardama wani ya ce an ga wata wani ce bai yadda ba ba a ga wata ba a yi ta jayayya aka abin tafiya wata saboda abun da yake a goye a ganinmu amma kuma idan da za ka san tafiyar rana ga cewa mutane biyu ba sa jayayya a ka tafiyar rana to haka ma ita wata abun mamaki za ga alkur'ani Allah madauki sarki yayi magana ash-shamsu wal qamaru ash-shamsu wal qamaru haka yadda yazo kusan so goma sha biyar rana da wata rana da wata rana da wata so wurare goma sha biyar banda inda aka riba misali irin da inda Allah yake faɗi a cikin suratu yunus me Allah yake faɗi ma a wallazi ja'alakumul menene shamsa ziya'an wal kamara ka gana an raba shamsu da kamara zabiya ko banda irin nan inda kawai suka zo a jere a shamsu wal kamaru a shamsu wal kamaru wurare goma sha biyar saboda a nuna maka tafiyansu yadda suke alaƙa komin tafiyansu iri daya aha yanzu misali ina ake neman wata yau ta ina muke neman wata tambayoyi na so su zama practical domin abin nan ta ina ta yamma me yasa muke neman ta ta yamma Hmm? sanan yake fitowa ta kaji ko ce sanan yake fitowa <laughs> to muna neman wata ta yamma a lokacin da muke ganin wata a yamma eh ta fito ne koko tana faduwa ne in ta fito ina ta fito wata an ce namiji ne in wata ya fito alo in ya fito ne kace ta yamma yake fitowa ya nufi ina gabas mumtaz <laughs> to abin mamaki shi ne mutane abin da ba su sani ba yadda rana take fitowa ta gabas a kowace ranar Allah haka ita ma wata take fitowa ta gabas ta fada a yamma a lokacin da muke ganin wata a ranar 29 ko ranar 30 ta yamma bayan faduwar rana ta fito ne daga haka inda rana ya faɗi mata duhu ya fara a nan ne za mu iya ganta shi yasa da ka ganta za ka ga ƙasa take tafiya ko to ta fito ta gabas ne ta daidai inda rana ya faɗi duhu ya fara shi yasa masana sun ce bayan faɗuwar rana aƙalla ka ƙara minti goma saboda taurari su fara bayyana lokacin inda wata yake sai fara bayyana za ga yana tafiya ya faɗi zai take dawowa ya fito gobe inda rana ya faɗi masa nan za a iya ganinsa haka yake haka yake wata rana har kaga ana sallah su bahi tana fitowa ta gabas lokacin ta fito kenan ko kuma za ta faɗi a yamma yanzu haka da tsirar rana da wata ɗin bai fi daga nan zuwa nan ba saboda minti goma sha ɗaya tsakanin fitowansu to rana tana gaba da wata da wasu abin nan a kaɗai. yanzu haka suna tare ba a iya amman ganin wata saboda mai haske rana kenan a awa 24 a kullum sai wata ya fito ta gabas ya faɗi ta yamma kamar yadda rana yake faduwa to me yasa ake samun saɓani kullum a ce a ga wata gobe a ce wannan su ce ba su gani ba wannan su yi sallah yau saboda abu ne wanda yake yana buƙatan ilimi wanda mafi yawa ba mu da shi a ƙasar nan kuma ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba kullum ina faɗa inda gaske muke yi da muna so mu magance matsalan ganin wata a ƙasar nan da gaske muke za mu yi aiki ba su rutu ba wata uku kawai ya isa daga nan duk wata matsala na wata a ƙare ta amma bin mamaki ne tun da na taso tun kafin fara azumi na so ana rikicin ɗaukan azumi da aji azumi har yanzu kusan shekara hamsin yanzu ana matsana abu guda amma har yanzu an kata mai warware matsala kuma har gobe yanzu misali in muka ba da misali lokacin karamar sallah na azumin da ya wuce kun ga irin yadda aka ko ta ina social media rediyo waye maganan an ga wata wannan su ba su gari wannan su yi sallah wannan ba su yi sallah ba haka daga ranar da aka yi sallah ka sake ji wata magana shiru kaga ba mu da niyya za mu gyara da muna da niyya za mu gyara wallahi da mu gyara wallahi tallahi wata uku musamman a halin da muke cike a yanzu da ba hadari ba hazo ba kome yau za mu fita za ku ga abun mamaki mu fita yau gobe mu fita abinda mun so mu ga practical za mu faɗi inda watan yake da inda yake kallo da lokacin da za a iya ganin shi da mintoci da zai ya faɗi in ba iya ganin shi a yau ba mu nuna inda zai fito a gobe gobe ka zo wurin ka gani in ba ka ga watan ba wa'annan shi ne zai sa shi ya sa inda misali da gaske mutum muke yi akwai bayanai da kwamitin gani wata suke fitarwa kullum kullum wasu a bidiyo wasu a rubuce su ce wata an samu itikirar abinda ake kira haihuwar jijiyar wata karfe kaza rana za ta faɗi a Kano ƙarfe kaza da minti kaza watan zai faɗi ƙarfe kaza da minti kaza gobe haka na kwana biyu da inda da gaske inda ni ne ina da ja akan wannan sun ce sai na gwada waɗannan mutane in ga iya gudun in ga ɗaryansu sun sun ce wata zai fito yau lokaci kaza ga inda yake kallo ga ta inda za a neme shi daga inda rana ta faɗi sai in bi sai in je in gani sun ce in tsaya in ban ga wata a yau ba sun ce kuma gobe ga yadda za ta kasance sai in sake fitowa bai yiwuwa wata ta fito yau sa'annan gobe babu hadari kuma ta boyo mustahil kamar rana tafiyar rana da wata duk ɗaya ne daga lokacin da rana ta fito ba ta bukata ka tambayi wani ina rana take to watan mun ka ɗauka akwai wani magic ne a tafiya wata hali babu yadda rana za ta fito ta nan kullum ta fada ta nan haka ma wata kullum za ta fito ta nan ta fada ta nan kamar mutum ne ce maka na ya an ce maka gashi an ganci a kano yana shigowa daidai gada inda gadan nan da aka yi na shigo kano din nan eh? sai shi kenan sai ka samu a nan gidi-gidi ko wannan sabon gada na kunkusiya din nan doguwa sai ka tsaya a wurin kwana ɗaya bai iso ba amma wai yana wurin tun jiya eh mustahil ko jiya tun jiya yana nan yau kuma tana zai har yanzu bai iso ba kai ko da awa ɗaya bai zo ba za ka ce lalle akwai matsala ko dai ya tsaya ko ya canza hanya ko mota ta yi fashi tafiya wata yana fashi ne babu to amma kullum dan najeriya za a iya ce masa yau an ga wata gobe a fito a nemi wata a kasa ganin sa har yanzu bai yarda jiya ba wata aka gani ba saboda bai sai yanayin yadda wata yake tafiya ba amma inda rana ne aka ce maka rana ta fito karfe 7 da rabi misali sai ka fito karfe 9 kamar yanayin da muke ciki yanzu ba dare ba kuma baka ga rana ba ai za ka yi mamaki an ce wata rana ta fito yanzu awa ɗaya da aka ce ta fito kuma ban ganta ba ina sai ka yi tambaya haka ne domin rana da ka ganta kawai minti sekon ɗaya tana ta abun nan to abun da ya sa na kawo waɗannan abubuwa domin mu sani ya tafiyar rana da wata tafiya ne wanda yake kullu yana tafiya a kullu shi yasa Allah maɗaukin sarki a cikin iya hmm. yayi magana akan kansu shi kullu yajri li ajalin musamma ko kuma kullu yajri ila ajalin musamma li ajalin musamman ila ajalin rana da wata kowanne sai na tafiya har zuwa lokaci sananne ash-shamsu wal qamaru bi husban faligul isbahi waja'ala al-layla sakanan husbana ka gani a ke yake wanda zai ja'ala kumul laila ja'ala kumus shamsa biya wal qamara nura wa qaddarahu manazil li ta'lamu adada sinina wal hisab Allah yayi bayani yayi magana akan wata ayoyi da yawa da yawa daga ciki akwai suratul baqara yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة Allah ذهب الله إلى بيان أكاب shafi. wata wata wata to kenan watan nan tafiyan ta Allah yayi ne domin mu san adadin sinina wal hisabi li ta'lamu to cewa ba amfani da lissafin a san tafiyar wata wannan kamar mutum ma yana karyata ayan alkur'ani ko kuma bai yadda da Allah ce li ta'lamu domin lamu dinna malam sai lamu ta'lil ne nayi wallazi ja'alakumul shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu li ta'lamu adada sinina wal hisab domin kusan shekara kusan kwanaki kusan littafi kusan kaza kusan kaza a wayannan manazil din Allah ya yi maganan su a wani wuri tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran muniran wa laqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazirin was sama'i zatil buruj malamai suka ce masaukayya ne na wata kuma saukayya ne na rana guda 28 guda 28 wanda kowane masauki idan rana ta sauka a kowane masauki kafin ta je zuwa masauki na gaba za ta yi kwana goma sha uku in ka buga sha uku so 28 shine zai baka kwana 364 in ba na manta ba ka buga ka gani eh haka ne kwanakin shekara kenan su zai manazin din shi wa za su buruji tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan inirana wa qamaran munira wata kuma in ya sauka a kowane masauki zai yi awa 24 ne kafin zuwa masauki na gaba kaga kenan a tafiyan da rana take yi a shekara shine tafiyan wata a kwana 30 wata ya fi sauri wata ɗaya wata a wata ɗaya sai zagaya tafiya inda rana take tafiya a shekara ɗaya an fahimta yanzu ta ga kwanaki a ranar sha ina gani ko sha bakwai ne ga wannan watan wata ya fito a digiri 66 da ɗigo bakwai a yau ta fito digiri da da goma ɗaya, wanda nan ne iya inda rana take kaiwa ta gama ƙure kudu kenan za ta sake dawowa ta arewa kaga watan nan da muke ciki har ta je ta zagaya ta samu rana yanzu kuma za ta sake wuce rana ta sake zagayowa kuma ta samu rana saboda saurin yadda take wata ya to tawar <laughs> wata ya je <laughs> to yi haƙuri hakuri hausa ina ina ne kawai <laughs> to abinda muke so a gane shine a wata yana da yadda ake gane wata mu yi a gurguje domin wai maganan ayoyi na alkur'ani da yawa za a ga Allah ya yi magana mun faɗe su inda za mu nemi wato da Allah yake faɗi yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mu nemi ayoyin da suke nuna wata mawaqitu lin-nasi ne sai ga duk rayuwar mutum gaba daya yana alaka da tafiyar wata sai Allah shi kun hiya mawaqitu lin-nasi idan misali ka dauki aikin hajji al-hajju ashhurun ma'lumat qul hiya mawaqitu lin-nasi ka dauki azumi shahar ramadan allazi unzila fil qur'an qul hiya mawaqitu lin-nas mutum yayi zihari da matansa yayi ce sai kama da mahaifiyarsa ko wata yansa mai zai sharaini qul hiya mawaqitu lin-nas ya rasu ya bar matansa arba'at ashhurin wa ashara qul hiya mawaqitu lin-nas yayi kisan kai da kuskure mai zai kafara shaharaini mutatabi'ain qul hiya mawaqitu lin mutum ne mata aka sake ta ba ta al'ada saboda ta girma ko saboda ƙarancin shekaru wallahi ya isla min al-mahid min kuma in irtasum fa iddatuhunna thalath ah, ashhur wa thalathatu da qul hiya mawaqitu lin-nasi ka karbi haya da mai ake kididdigewa shekara qul hiya mawaqitu lin-nasi ba ni baci zuwa watan gobe watan gobe na za ka zo kun kun kun qul hiya mawaqitu lin-nasi komi za ka ga rayuwar mutum yana da alaƙa da tafiya wata wanda mun ke wasa da shi akwai ayyamul zai da annabi sallallahu alaihi wasallam mu azumi ta ya za ka gane ayyamul zai ka san farko wata da ƙarshen wata ba maƙul hiya mawaƙitu linnasi sai ka bi ka bi ah, ah, Allah ya faɗa wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara kul ya mawaqitu linnas yana ta fitowa ta zaka bi wa'annan abubuwa sai ka gama gaba da in ka dauki misali ka arkanul islam guda biyar ko ka cire guda biyu kalimatu shahada zake faɗa da baki ka cire sallah zaka ga dukkan sauran suna alaka da tafiya wata ko ba haka bane azumi zakka no hatta yahula alaihi alhawl hajji to shikenan sai kalimatu shahada sai sallah sallah kuma yana da alaka da tafiyar rana kaga kamar yadda wannan sheik afsad ya faɗa ce waɗannan kawati ɗin Allah ya yi su ne daga cikinsu akwai wanda ke mustamirru sayir daga ciki akwai wanda kuma yana nan da'iman la ya tsiru yana wuri guda har abada ce Allah ya yi su ne domin da su ne za mu gane ibadunmu na laluri wanda in ba don su ba da gane lokutan ibada zai yi mana wahala lokacin sallah yana alaƙar tafiyar rana domin a ƙimin sarata ne da duluki shams ila ga sakin lalle qur'an al-fajr fasbir li hukmi eh, alama yaquluna sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha min ana al-layl zuwa ƙarshen aya amma ni jibrilu inda al-bayti fa salla dhuhra hina zalat ash-shams an kabidi Da sama duka magana sallah ne ai magana wata ah, rana to haka in ka ɗauko sai ka ɗauki azumi to ta ya za a gane wata misali idan mutum yana so ya nemi wata me abubuwa da ya kamata ya sani kafin ya nemi wata na farko shine ka san abin da malaman fiƙi suke kira al-iqtiran wanda ana kiran shi da Hausa haihuwan jinjirin wata idan mutum bai ci wannan ba to da ƙyar ya iya gane ma wata yaushe ya kamata za a iya neman sa yaushe za a iya ganin wata ko ba za a iya gani wannan shine jigo na farko na wajen mutum inda zai in zai nemi wata malaman turanci suna kiran shi conjunction ko kuma astronomical new moon ko black moon abun mamaki malamai da yawa shekul islam ya yi wannan bayani ku ce kusuf na rana ba a samunsa illa wakatul israr wakatul israr shi ne daga lokacin da wata ya kai kwana 28 da tara shi ne wakatul israr da babu hasken wata hmm. sai shi ne ake yin kusufin rana sai khusuf na wata kuma ba a samun su sai waqatul ibdar sai lokacin da wata kuma ya cika lailatul badar din nan sha hudu sha biyar me yasa shi saboda waɗannan kawakib ce ba'aduha a'ala min ba'din ko kuma fauka ba'din wasu suna kama da wasu Sai to a lokacin da wata ta zo ta bi ƙarƙashin rana mu kuma muna ƙasa muna duniya wata sai ta rufe mana hasken rana ko kuma rana kai ta zo ta bi ƙarƙashin wata sun da shi ne ke zuwa a sama lokacin da wata ta cika full moon ishtaka da kullum in za a yi kusufi na wata za ga sha hudu ne ko sha biyar ce to rana ne take zuwa ta zo sun zo wucewa sai rana ta biyo ƙarƙashin wata wata tana sama ce idan biyuwan ta zo ta rufe mana rana gaba ɗaya sai zama al-khusuf al-kulli sai idan ya rufe gefe ya bar gefe sai zama al-khusuf al-juz'i ke haka shi yasa ake samun kusufi rana zai zo ne wucewa za su zo su wuce a haka to sai wata tana sama rana to tunda mu muna duniya kuma muna kallon hakkin rana to yanzu wata ya zo ya rufe mana me rana ai afuwa rana kai ta rufe mana wata sai muka ba ma iya ganin hasken wata maimakon mu ga hasken wata sai rana ya rufe ba za mu iya ganin sai ya samu kusufi ce ci kuma rana baya yi sai lokacin al-israr shine irin rana irin ta yau shine ake kira al-iqtiran shine al-iqtiran da na faɗa da malaman fiqh da ake kira al-iqtiran a ga misali bari in yi haka wannan shine duniyan da muke ciki nan kuma shine misali wata nan kuma rana to yanzu kaga suna yi su yi haka ko to rana zai zo ya shiga tsakanin duniya ai wata kai zai zo ya shiga tsakanin duniya da rana sai ya rufe mana hasken rana shi ma in ya rufe gaba daya kaman haka yanzu misali kaga wannan ya rufe wannan ya rufe wannan to sai zama al-kusuf shi ma al-kulli don haka ne suka yi to sai zama al-juz'i wato rana ne ai abin nan wata ne suna layi guda da rana wanda duniya kuma yana ɗaya gefe to in aka zo sai ya zama sun yi ikitiran sun samu wato wuri zama a wuri guda a katsi ɗaya a jere hmm. to inda rana zai hasko sai zama watan zai hasko ba za a ganci haskensa ba shine sai a samu kusufi shi yasa a kusufin rana kullun ranan 29 nan ne masanan wata suke cewa to wanda suka lissafo wata yau ne zama 29 lissafin su ne kan daidai saboda dama yau ne ake yin kusufi a wannan ranan saboda yadda yake abun nan da kake ake ganewa eh shekul islam ya kawo wannan a cikin littafin majmul fatawa a babu salatin kusufi sai da bayani yadda ake kusufi sannan ya kawo maganar sallar da sabanin malamai da abubuwan da ake sai je koma abin da majmul fatawa zai ga wannan bayanai masu yawa masu muhimmanci kuma yayi bayanai sosai aka abin da shafi falaki da kuma tafiyar wata da rana to idan aka yi wannan ikitirar din shi watan da muke gani wannan ƙwallon watan din kullun yana nan shi ba shi ke da haske ba rana ne ke bashi haske shi watan kullum da yanzu haka za mu hasko shi ga watan za mu ganci yana nan yanzu haka ƙullun gaba ɗaya amma bai da haske domin an yi ikitirani yau ƙarfe shida daidai agogon najeriya ƙarfe nawa shida daidai agogon najeriya eh, aka samu haihuwan jinjirin wata a yau karfe shida daidai kenan da awa ɗaya da minti uku ya fito bayan haihuwansa. kuma a duk duniya a wannan lokacin aka haife shi ka gamu lokacin da rana za ta faɗi tana da awa goma sha biyu ko watan yana da awa goma sha biyu daga haihuwa a saudi lokacin yana da awa goma an fahimta in ka ƙara gaba kamar su america inda muke da awa shida tsakani kenan yana da awa goma sha takwas saboda duk duniya lokaci guda wata rana wata guda daya ne kuma in za a haife shi lokaci guda aka haife sai ya danganci time ɗinka a duniya to mu a agogon najeriya a yau an samu iqtiran din karfe shida daidai agogon najeriya to daga shida zuwa shida na yanzu karfe nawa yau rana za ta fara a kano karfe nawa shida da minti sha tara to kaga yana da awa goma sha biyu da minti sha tara zuwa faduwar rana a yau a kano wanda a tafiyar wata yau ido irin na mutum da Allah ya mutum bai sai ga watan ba saboda babu ita har yanzu wannan siririn bai fara fitowa ba har yanzu rana bai fara hasko shi ba har ya fito yanzu haka da zamu iya kunnawa zamu iya ganin watan kullu watan bari kunna ma malamin nan da yake kusa da ni in nuna masa don ya ga yadda kullu watan yake a yau amma kuma babu abun nan din bari za ka ga suna tare da rana suna tafiya yawwa ka ga wata mm. ka ganci nan mm. ga rana ga ai ba wani abun da za a iya gani ka ganci nan ta haska eh. to a juya shi ko eh. to to ban san sai amma ko zai da wata nan sai ya haska shi ka je ka rike sai ta ka nuna inda wata inda ranar yake ka ganci ne ko da rufi baya hana gani ko da rufi baya hana gani gashi na application ne ka ga rana ga wata suna tafiya yanzu rana zai farga gafa ne kaga watan gata nan kana gani ko gata nan eh? yawwa to in za a iya sawa da in akwai abun nan a sa sai a kunna a wannan wayan din sai ya fito a haska shi za mu ganci suna tafiya tare yau babu wannan hilal din christian din ballantana a ganci. kuma abun mamaki daga lokacin da aka samu ikisiran haihuwan jinjiru wata kafi ido irin na mutum na ɗan adam ya iya gani su saboda ɗan ƙarami bayan an yi wannan ikisiran ɗin to in suka fara tafiya rana zai fara hasko ɗan kaɗan sosai yana fitowa a haka ɗan ƙarami siriri kamar zare to shi yasa kafin ya girma inda idon irin na mutum ya iya ganin sa a ƙalla sai ya kai awa goma sha takwas akalla ta ya kai awa sha takwas ya sa nake so yau mu fita mu gani mu nema ba mu gani ba gobe mu fita za mu ga yadda yake fitowa da girma a gobe shi yasa wanda bai fita a yau ba sai ce wai wannan watan ne ake cewa wai yau ya tsaya saboda bai fita jiya bai fita jiya bane yau mu fita ku gani shi yasa nake da muna da gaske muke muna so mu magance matsalar ganin wata da tuntuni manta da magana saboda kawai ba ma mun fi so mun fi auki a surutu ba a ilimi ba ba a action ba eh wallahi mun fi auki a surutu to to idan aka yi wannan ikitirafi to na'ura yanzu in mutu yana da irin CCTV camera ko kuma yana da telescope mai karfi yau zai iya zoomin din sai iya ganin sa da camera zai iya ganuwa daga awa sha biyu da rabi zuwa abin da ya yi sha har zuwa sha biyar zuwa sha bakwai na'ura za ta iya gani amma ido na mutum ya ga jinjirin wata aƙalla sai ya yi awa goma sha takwas da wasu mintuna daga lokacin da aka samu haihuwar jinjirin wata to kaga a yau yana da awa sha biyu da wasu mintuna ba zai gano ba ilimi ya tabbatar kuma practical in muka fita shi ya sa muke amfani da wannan lokaci yanzu ba hazo ba komi ballanta naka ce akwai hadari ko akwai hazo ya rufe za mu ga faduwar rana za mu ga komi sai mu nema mu nema mu ga babu wata gobe kana fita mu nemi mu to baya mu gobe in mun fito ga inda za mu ga wata ga yadda take kallo a daidai nan kuma za ta yi minti kaza kafin ta faɗi an fahimta kuma abun mamaki wannan yana ƙara nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama matanin kimiyya ne a duk wani kimiyya annabi ya wuce na. hadisai guda biyu sun tabbatar mana da haka hadisin farko hadisin abdullahi bin umar yana cikin muwaqqa imam malik da annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi ash-shahru 29 fala tasumu hatta tarawhu wala tufuru hatta tarawu fa in gumma alaykum fa akmilu al-idda yana cikin muwaqqa imam malik ash-shahr 29 wata kwana 29 ne idan watan ganin ido ne ba littafi ba bai yi a yi kwana da 29 ba a samu ya tsiran ba shi ya sa annabi sai shi fa'in gumma in ya ɓoyi ya nuna yana nan amma ganinsa ne ba zai yi wahala amma ƙoredi yana nan shi ya sa a shaharu kisu wa ishiruna an fahimta fa'in gumma sai ce fa'akimilu ku cika abinda za a cika kenan ba wai babu ba yana nan a cika kwana talatin a ƙaddara shi ya sa wani wuri shi faƙa durula fa akmilu al-idda riwayoyi daban-daban fa akmilu sha'bana 30 ba a riwayan da bai zo ba riwayoyi kusan guda biyar suka zo a haka so mu lirru'yati wa li lirru'yati fala tasumu hatta tarahu wa la tuftiru hatta tarahu wa idha ra'aytum al-hilal fasumu wa idha ra'aytum fa aftiru haka sai da ya kawo fa in gumma fa in gumma wanda kuma abun mamaki a bincike boyuwar wata a ranar 29 ya fi yawa akan ganin sa 29 shi yasa annabi ke amfani da fa'in gumma fa'in gumma sai kana bibiya za ka gane hikima na annabi fa'in gumma fa akmilul iddadin kuma watan baya wuce kwana 29 sai an samu jinjiri wata watan da ya wuce da sai muku ba watan ya kare an samu haihuwar jinjiri wata a karfe 6 ba a karfe 6 din nan watan da ya wuce na jimada ula yana da kwana 29 da awa 12 da minti 43 da sekon 34 ya kare kwata-kwata watan da ula aka samu haifuwan wannan da muke ciki kwana nawa 29 da awa 12 da minti 44 da sekon 34 minti 43 kai abuwan da sekon 34 ya gaba ɗaya da ula ya tafi wannan kuma an samu haifuwansa sosai dai ganin sa din shi ne shi ne ma'anan fa'in gumma alaikum fa'uddu falafina a daya hadisin da annabi ke nuna mu'jizansa da cewa wata 29 ne kuma a bincike ya tabbatar a abin da ya shafi tasbiqi hadisin su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ma matansa ya je masallaci ce zai yi wata daya. da ya kwana 29 sai ya dawo suka ce ka je sai ka yi wata daya. sai ce ai wata kwana 29 ne hmm. idon ru'uya ake yin wata ganin ido ne to bai yiwuwa wata ya kwana 29 ba a samu haihuwan jinjirin wata ba sai dai in lissafi ne kawai ake bi irin na saudi wata rana za su bi lissafin umar kura shi yasa in ka ga saudi sun cika talatin ba azumi ba ba watan sha'aban ba eh to a lokacin da rana ta faɗi a makka a wannan ranar ba a samu haihuwar jinjirin watan ba ma shi yasa sai shi ka talatin saboda dama littafi suke bi littafi kuma yanzu ni a ilimi na nason akwai watan an same ta tun karfe nawa karfe shida kenan akwai ta to a taɓayin umul kura su ka'idan guda biyu ne kawai kafin su ce gobe ɗaya ga wata yanzu yau su gobe ɗaya ga wata ne babu shakka a Saudi ka riƙe wannan an fahimta su a wurinsu a samu itiran conjunction kafin faɗuwar rana koda da minti ɗaya ne hmm. ka ga fahimta na biyu rana ta riga wata faduwa a wannan ranar in da kuma da minti daya ne to gobe daya ga wata ga'idan su kenan na ummul qura in dai biyun nan suka cika to gobe daya ga wata a saudiya in kaga sun cika talatin to ɗayan biyun nan ko ba a samu ikitirani ba sai bayan faduwar rana a garin makka ko kuma an samu ikitirani amma wata ya riga rana faduwa a wannan ranar don wata ya riga rana faduwa wasu lokuta da yawa kuma a najeriya a wannan lokacin sai ce an ga wata akwai lokacin da ba a yake tiran ba ma a an ga wata wallahi a Najeriya mutane suna kallo duniya suna mana dariya wallahi tallahi ba a ma samu yake tiran din ba watan jiya bai kare ba an ce an ga watan yau a Najeriya shi yasa in aka je mitin wani abokin yana Dubai in ya je mitin akwai ra'a wani wata hukuma na kula da maganan wata da lokutan sallah a duniyance yakan ce idan suka je mitin sai a dinga masa ba ce watan najeriya fa sun sani daban da watan sama saboda za su iya ganin watan gobe tun watan jiya bai kare ba allah abun mamaki na yi wannan magana na ce akwai shekarun da muke sallah kwana uku kafin wata ya kare zun za a tashi da sallah sai a ga wata ya fito ta gabas watan jiya bai kare ba a najeriya ayyuan na ko wani mutum yana amerika yana tawasu sai ce wallahi ya gane wannan ya ce akwai wani ƙaninsu an haife shi yanzu shekaransa goma sha shida an haife shi ranar sallah karamar sallah a najeriya da ce da suke so su gano su combating ɗin hijiri kalanda zuwa miladi domin su samu masa daɗin haihuwa a miladiya ce duk duniya da suka dubi kalandu na hijiri na duniya sai su ga ranar 27 ne mu kuma ranar ana sallah a najeriya wala ta ya gaya mana ya ce sun yi bincike ba ta london da ba su duba ba a duniya sai su ga najeriya ne kawai ake sallah wannan ranar sauran duk 27 sai wanda ya kusa kusa shi ne 28 to a waɗannan shekaru mun tashi da sallah an ga wata a nan ta gabas ta fito saboda wata dama ranar 27 shi ne take fitowa ta gabas daga ranar za ta boyu da takwas ba za a ganta ba saboda yadda take tsiruruwa a wannan lokacin an fahimci abin to waɗannan abubuwa idan ka san lokacin da aka samu haihuwar jinjirin wata to sai ka duba daga daga lokacin da aka haife shi zuwa faduwar rana a garin ka awa nawa ne to nan ne zaka iya gane za a iya ganin wata ko ba za a iya gani wannan abun ba wai maganin magic bane kai ka sake fita kuma kai tadbiki kamar yadda zamu yanzu ya kamata inda za a je da nisa mala bakar minti nawa zai kai mu suna so kafin faɗin rana mu kai wurin akwai babu gine-gine a tayan za mu iya gani inda rana ta faɗi horizon yana da muhimmanci kaga inda rana za ta faɗi ba gine-gine da za su rufe mana abin nan inda akwai fili a nan wanda za ka gara gine-gine su yi dan nisa kaɗan ba matsala za mu iya zuwa wuri gobe sai mu je daji inda ake tunani za mu abin nan ɗinsa to wannan dai abubuwa masu muhimmanci muke so to ka san wannan kuma ba za ka san iqtiran yauci aka yi sa ba sai kana da ilimi dama na wannan abu kuma sai kana da lissafin watan baya yauci ya fara yauci ya ƙare yanzu misali tunda aka yi sallah sallan garbar sallah wata nan suka yi talatin a wanda ya sani amma da ramadan yayi 30 ba a waye bai sani ba wai dan najeriya yana gani ya fi wai Allah kamar a ce ma ka sai ba Allah ba zan iya maka azumi 30 ba domin abin da ya faru a wannan azumin da ya wuce kenan bayan abin nan yanzu wata sun kai kusan guda hudu da suka yi 30 ko watan nan da ya mutu 30 yayi kaji mutum biyu suna jayayya ai watan watan jiya kai wannan watan da zamu wannan da muke ciki shi kansa zai yi 30 amma ba za ka ji mutum biyu suna jayayya ba bari ramadan ya zo ka gani mutumin da bai taba sanin yadda watanni suke ba tun daga watan shawwal kawai shi ne za a gani daga nan sai wata ramadan wai amma da shi za a yi jayayya da shi a mutumin da yake bibiyar watanni goma sha biyu a kullu ya sun inda yake yanzu haka ba na nuna maka wata ba wannan watan reality watan din ne fa ke tafiyan nan yana faduwa ranar nan kana gani ina ce maka ta faɗi a nan za ka ga ta faɗi ba wani ɓata lokaci watan ne to to ina gani za mu tsaya a nan tun da akwai sauran bayanai za a yi su a wani lokaci in aka haɗu aka abin da yadda za ka nemi wata ta inda za ka neme ta inda take yanzu watan nan yau yana ta ɓangaren hagu inda rana ya faɗi zai ba da minti 26 bayan faɗuwar rana kafin ya faɗi amma ba zai iya ganuwa da ido ba za mu fita mu je mu nema ba mu gani ba gobe sai mu dawo gobe duk mai ido a najeriya in dai ya kalli yamma bayan faɗuwar rana da minti goma sai ya ga wata gobe amma yau sai dan ido irin na bature na'ura kenan so fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah nan za mu je bayan dan daji yanzu kawai abin da zai zamu gane shine mun fahimci cewa a bisa bayanin malam an samu ikhtiran a yau kuma mun tambayi cewa bayan an sami iskiran ba za a iya ganin wata da ido al'ainul mujarrada ba sai bayan awa goma sha takwas da kawai za mu je mu ga shin za mu iya ganin watan tun da ba a kai awa goma sha takwas ba daga bayan